assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana naku al'amin buhari jarumi a masana'antar shirya fina-finan hausa wato kannywood a cikin wannan shiri mai dogon zango gidan sarauta ni al'amin buhari ina taka rawar alhaji sabi'u sannan kuma ina farin cikin sanar da ku cewa wannan shiri gidan sarauta dogon zango mai farin jini da kuke jiran ranar da za a haska muku shi zango na uku kenan insha Allahu sha biyu ga watan goma wato oktoba kenan za a fara nuna muku shi akan youtube ɗinmu mai suna mai shadda global resources da misalin karfe takwas da rabi na dare a arewa 24 kuwa za a nuna muku shi daga karfe 9 na dare ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun ingantattun fina-finanmu a cikin wannan tasha mai albarka mai shadda global resources